وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا تلاتين قوة الرجب هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai shine kuma bakwai ga watan biyar miladiya dubu biyu da sha shida ci gabar karatun na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a ina ji wancan mako ɗin bayan mun karanta a halaccin takaituwa wajen karanta Fatiha cikin sallah ta farilla baki ɗaya sannan kuma mun karanta a abin da ya shafi bayyana karatu da ɓoyewa sannan mun karanta kuma bayyana karatu da ɓoyewa ɗin a cikin sallolin dare yau za mu tashi insha Allahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa cikin sallolinsa na farilla sai dai waɗannan hadisan da za mu karanta da kawo yi cewa manzon Allah yana karanta waɗannan mu fahimta cewa kuma fa baya nuna cewa ba za a karanta wanda ba su ba abin da ake bukata fatiha a kowace raka'a wannan rukuni ce kamar yadda zuwa hadisin musi'u sala da manzo Allah ce masa sun maqara bi fatihatil kitabi da annabi ya gama koya masa yace sun maf'ala zalika fi salatika kulliha amma sura kowace irin sura mutum zai iya karantawa a sallah illa iyaka akwai ruwayoyi da aka rawaito cewa ga wasu surori annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su a cikin sallolinsa malam Allah ya musa rama ya ce ma kana ya qara'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati abinda manzan Allah ya kasance yana karantawa a cikin salloli cewa amma ma kana ya qara'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati min suwar malam ce amma abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karantawa na surori a cikin sallolinsa wal ayatu da kuma ayoyin da yake karantawa domin wani lokacin ba sura gaba ɗaya manzo Allah yake karantawa ba wani lokacin sura duka wani lokacin kuma su ayoyin zai karanta yace fa inna zalika yaktalifu bi ikhtilafi salawatil khams wa ghayriha malai ce hakan yakan bambanta yakan sassaba da sabanin salloli guda biyar din da kuma wasu ba dole ne abin da ya karanta a zahar ya zama kuma irin sai karanta a sumahi ba wannan yakan saba gwargwaron sabanin salloli din ko sallolin farilla din ko ma sallah wacce ba ta farilla ba sai mali ce wa haka tafsilu zalika mali ce ungu bayanin hakan filla filla mubtadi'ina bis salatil ula min al-kams mali muna farawa ko kuma mai farawa da sallar farko daga cikin salloli guda biyar ɗin. wace ce sallar farko sai mala yace salatul fajr sallar asubahi ce kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u fiha bi tuwalin mufassal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantawa fiha a cikin sallar asubahi yana karanta tuwalin mufassal dogayen mufassal wannan mun yi bayani a baya mufassal wasu malaman suka ce daga suratul hujurati zuwa minan jannati wan nas ibn hajar cikin batul bari da yarin jayar da wannan kaulin kuma daga baya sai zo yarin da ɗaya kaulin cewa daga suratul qaf ne ba hujurati ba zuwa minan jannati wan nas wannan alaktalafil ulama wasu suna ganin al daga hujurati ne wasu na ganin al daga qaf ne to manzala yana karanta duwal mufassal din dowaye daga mufassal ba ausadul mufassal ba ba kuma ainihin gajerun mufassal ba dogwayen manzan Allah yake karantawa a wannan ruwaya din imamun nasa'i ya fitar da ita da imamu ahmad da isnadi wanda yake ingantacce hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda Sulaiman bin Yasarin shi ya ruwayar hadisin daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira ya ga limamin su a Madina yace ma ashibau bi salatin misla hadha ya'ani al-imam bil Madina yace ban goni wanda ke kamanta sallah ba irin wannan mutum yana nufin wani limami na masallacin Madina kaga yana nufin sallar wa kenan sallar manzon Allah yace kana yatawilu ulayni min az-zuhri wa yaqsuru ukrayni yace ya kasance a sallar sai tsawaita rako'i guda biyu na sallar azhar yana takaita rako'i guda biyu na ƙarshe yace wa yaqsuru asara wa yaqra'u fil maghribi bil isal mufassal wa fil isha'i bil awsal mufassal yace yana karantawa a sallar la'asar kuma daga gajerun mufassal ko kuma yana takaita la'asar magarba kuma ya karanta isarul mufassal gajerun mufassal kenan daga suna cewa daga lam yakun alladhina kafaru zuwa suratul nas yace ita kuma isha yana karanta tsaki tsaki ausarul mufassal irin su sabbi isma rabbikal a'la irin su washamsu buhaha irin su alfajr to sai faɗi wannan magana din yace kuma wa yaqra'u bi diwal mufassal fi subhi yana karanta kuma dogwayen mufassal a cikin sallar asubahi to kaga wannan ya nuna kenan tunda Abu Hurairah ya ce wannan ya fi kamanta sallah yana nufin sallar manzon Allah kenan Abu Hurairah ya rawaito manzon Allah yakan yi wannan shi yasa malam ya kawo shi a kuma ya hujja da shi kenan wani lokacin manzon Allah yana karanta a sallar asubahi sai ya karanta duwal mufassal yace fa kana hayan ya qara'ul waqi'a wani lokacin manzon Allah a sallar asubahi sai ya karanta suratul waqi'a ita ce idza waqatil waqi'a ko laysa liwaqtiha kadhiba wannan hadisin Jabir ne bin Samura Allah ya ƙara masa yadda wanda shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi wanda ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi subhi idza waqatil waqi'a Jabir bin Samura ya ce ya ji manzan Allah yana karanta idan waƙatil waqi'a a cikin sallar asubahi hadisin imam ahmad ya fitar da shi da ibn kuzaima da hakim kuma hakim ya inganta hadisin zahabi kuma yi masa muwafaka shi ne wa nahwiha min as-suwari fi rak'atayn yana karanta waqi'a ko makamancinta amma a cikin surori guda biyu kenan ya karanta wani ba'adi a su a raka'a ta farko ya karanta kuma karashi din a raka'a ta biyu wa qara min suratul manzan Allah ma ya karanta suratul tsohor malai ce wa zalika fi hajjatul wada'i wannan ya faru ne a hajjin bankwanan manzan Allah imam al-bukhari ya fito wannan hadisin mu'allaq imam muslim ya fudda shi sun mausul da su abu dawud da wunin su hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda tace shakaitu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anni ashtaki ta ce na kai kuka gurin manzan Allah ba ni da lafiya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dufi kalfan nasu wa an tiraki ba saboda ba ce dawaful ifada ba sai manzan Allah ya ce mata ki dawafi a bayan mutane wa an tiraki batun kina kan abin hawa a ruwayar muslim ba a faɗi ko a ci sallah ba ce amma bukari ya katar mausula ba mu'allakar ba ya bayyana kowace sallah ce ta ce sai na kewaya a bayansu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi janibul baiti manzan Allah yana ɓangaren ɗakin Allah yana sallah kenan sallallahu alaihi wasallam tace fi salatu subhi cikin sallar subahi tace ya qara'u wa wa kitabin masdur manzo Allah yana karanta wa wa kitabin masdur bukari ya fi dadi hadisin da imam muslim wa kana ahyanan qara'u qaf wal qur'an al majid wa nahwaha fi rak'at al ula wani lokacin manzo Allah yana karanta qaf wal qur'an al majid da makamancinta a raka'a farko wannan ma hadisin Jabir na bin Samura shi ma dai Allah ya kara masa yadda hadisin da na kawo mana na d'azu shi ma dai da yake karanta waqi'a dan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahu salatikum illa annahu yukaffifu salata yace manzala yana yin sallah irin taku sai dai manzala yana sassauta sallah sai ce manzan Allah na je na karanta idza waqatul waqi'a to haka shi ma wannan hadisi din haka ya faɗa cewa manzan Allah yana sallah irin sallar kwa amma manzala na sassautawa sai ce sami'tuhu fi subhi ya qara'u qaf wal al majid yace naji manzon Allah sallar asubahi yana karanta qaf wal qur'anul majid sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam muslim ya fitar da hadisin da imam tirmidhi wa kana ahyanan yaqra'u bi qisar al mufassal wani lokacin manzo Allah yake karanta qisar al mufassal gajerun mufassal din a mufassal kuma a subahi sai manzo Allah ya karanta wacce ba doguwa ba ba tsaki tsaki ba sai ya karanta ma gajeriya malai ce ka idan shamsu kuwirat kamar idan shamsu kuwirat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta sallar asubai hadisin Amr bin Hurayf Allah ya kara masa yadda haka yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara fi subhi idza shamsu kuwirat yace naji manzo Allah yana karanta idan shamsu kuwirat fi subhi a cikin sallar asubahi wanda hadisin imam muslim ya fitar da shi da kuma abu dawud ya ce wa amarratan iza zulzilatul arab manzo Allah ya karanta iza zulzilatul arab wani lokaci a sallar asubahi tin kiltaihi ma a cikin rako'in guda biyu dukansu a raka'a ta farko ya karanta fatiha sai karanta izazul a raka'a ta biyu ma da ya karanta fatiha sai ya ƙara maimaita ta hadisin ma'ab bin abdullahi al-juhani wanda yake cewa a anna rajulan min juhaina akbarahu annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u ko qara'a idza zulatil ardu zilzalaha bin rakatain kintayhima to shi ne sai ce ƙalar rawi mai ruwayar ya ce la'adari ban sani ba a nasiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am a zalika amdan wannan maimaitawar da annabi a raka a farko ya karanta sura kuma a raka ta biyu ya ƙara karanta ta mai ruwaya ya ce ban sani ba shin manzan Allah mantawa ya yi ita ya karanta ko ko manzan Allah ya yi haka ne da gangan libayan jawaz mai ruwa ya ce ban sani ba shi isa ma bin bin ali ash-shawkani cikin al awtar yake cewa taraddarar rawi yace mai ruwa yayi kokonto hal nasiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am qaraha amdan li al jawaz yace mai ruwa yayi kokonto shin manzon Allah mantawa yayi ko manzon Allah ya karanta ne dan yayi bayanin halaccin haka sai shekwani ce abin da sa mai ruwa ya faɗa haka saboda galibin karatun manzan Allah na sallah idan ya karanta sura a raka ta farko a raka ta biyu ta yake karanta yace wanda sa ya kokonta yace sai ya zama in manzan Allah yana sanayi sai ya zama ya zama mai kenan an shar'anta haka in ko manzan Allah ba yana sanayi ba manta manzan Allah yi sai ya zama wannan ba abu ne da aka shar'anta ba amma sai shekwan daga baya sai ce sai dai a ka'ida a ƙa'ida aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ɗaukar sa a matsayin shari'a ko ba shari'a ba a matsayin shari'a yace za mu ɗauki shi ne manzan Allah ya yi haka amdan limaza libayan aljawas kawai manzan Allah ya yi wannan dan ya nuna ma halaccin haka a iya a ta farko ka karanta sura kuma a raka a ta biyu ma ka maimaita ta domin ƙa'ida aikin manzan Allah in yayi kawai za a yi ta asini da shi Manzan Allah bayanin shari'a yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa shi kansa mala albani za ku ga da yace hadisin abu dauda ya fitar da shi da bayaki da sinadi ingantacce sai shi ma yace wa zahiru annahu alaihi salam fa'ala zalika amdan litashari mala albani ce zahirin hadisin zahirin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ne da gangan yana sana ba ya wa yi ba dan me littashari dan shar'antawa dan a nuna ma a shari'a za a iya yin haka ba laifi bane to wannan kuma ke nuna maka abin da annabi alaihi salatu wassalamu ya gina sa kai, shine ba a biye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata siffa ta ubangiji kenan annaba alaihi salatu wasallam aradul bashariya kan bujuro masa dan gashiyar mai ruwa yana cewa ban sani ba annabi mantawa yayi ko kuma da ganganye kaga wannan na nuna annabi yana ne kenan yana mantuwa wane ne baya mantuwa Allah ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya haka na Musa ya ce la ya yadullu rabbi wala yansa amma duk wanda ba Allah ba zai iya mantuwa shi yasa ba dan kada wani ya kawo irin ababen da ake faɗa dana ce kai manzon Allah ne ai kususiya ce sai manzon Allah ya ce inna ma ana basharun mithlukum ansa kama sauna. ni mutum ne irin ku yana nufin a halitta yanda kai mutum ne kakan iya yin mantuwa a mutuntaka ni ma nakan yi ba ana nufin matsayi da daraja ba annabi ba irin kowa bane sallallahu alaihi wasallam har ma sai manzo Allah ya ƙara buɗe abin sai ce idza nasitu sai ce fa zakiru idan na manta ku tuna mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Baihaqi da Sunadi ingantacce wa qara'a marratan fi safari qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wani lokaci a halin tafiya manzan Allah a sallah ta asubahi ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq a raka'a ta farko ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas a raka'a ta biyu wannan hadisin hadisin Uqbatu bin Amir ne Allah ya kara masa yadda yana cewa kuntu aqudu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari yace ina jagora ga manzon Allah a halin tafiya fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya uquba yace sai manzon Allah ce ni ya kai uquba ala uallimuka khayra ne qara'ata ba zan san da kai mafiya alkhairin surori guda biyu da ake karantawa ba kaga zai zaton wani abu annabi zai gaya masa ko yace fa allamani qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas kaga ai kamar an shafe wani abu dole sabon nan zai ce mi allimni ya rasulullah ko koyar da ni sanar da ni ya manzan Allah to an shafe ma wannan dan an san zaka fahimta yace sai manzo Allah ya koya masa wannan surorin guda biyu qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas to sai shi Uqbat bin Amir sai yake cewa falam yarani sirrutu bi hadha yace sai manzo Allah ya ga ban yi farin ciki bihi ma ba jiddan ya ga manzo Allah ya ga ban yi farin ciki da su ba sosai kamar bai dan samu gamsuwa ba a ce ne mafi alkhairin surori guda biyu a Qur'ani sai annabi ga uwa bai farin ciki sosai ba to shine yake cewa falan ma nazala li salati subhi Abu ibn Amir yace da manzon Allah ya sauka tun da halin tafiya ake manzo Allah ya salla subahi yace salla bihi ma salatu subhi lin nasi sai manzala ye dan ma ka gane ba ma shi kadai ba ya yi mutane limanci a sallar asubahi kuma da wayannan surorin raka ta farko qul a'udhu bi rabbil falaq raka ta bi qul a'udhu bi rabbin nas yace falan ma faraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min as-salati yayin da manzala ya gama sallah iltafata sai manzala ya wayo ilayya zuwa gare ni in je uba faƙala sai manzala ce ya uquba kai fara'aita sai manzala ce ya kai uquba ya ka gani yanzu za a gamsu kowa za a gamsu ba ma'ana ni manzan Allah gashi a sallah su bai musu na karanta ya ka gani Abu Dauda ya fitar da hadisi din haka nan a Imam Ahmad a Abu Dauda ya fitar da hadisin da Ibn Kuzaima da Bin Bishran a cikin Amali da Ibn Abi Shayba hakim ya inganta hadisin kuma zahabi ya marmuwafaka kaga wannan ke na halaccin karanta wa'annan cikin sallar asubai kenan ba ko da yaushe Manzala yake yin dogon karatu ba duk da wannan a halin tafiya ne dama a halin tafiya akan sassauta abuwa na sallah tunda halin tafiya ne wannan kuma ke nuna ma girman wa'annan surori din kamar yadda ruwayar gaba za ta ƙara nuna mana girman su yace wa qala ubatu bin amir Manzala yace da ubatu dan amir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda Manzala Allah yace masa iqra fi salatikal mu'awwidhatayn manzala ce karanta wa'annan mu'awwidatayn a cikin sallarka su ne falaki da nasu ko sai manzala ce fa ma awwaza muta'awwidin bi mithlihi ma manzala ce wani mai neman tsari bai nemi tsarin da abin da ya kai wa'annan ba shi yasa har lokacin da aka yi manzan Allah san mu ko Allah ya ko Jibril da wa'annan sururin da su aka warware manzan Allah wannan sirrin wannan sammun da aka yi ko sirrin da aka yi manzan Allah wannan ma dai hadisin unguma din ne yana dai faɗar wannan tafiyar ne dan mal albani ce hadisin duk guda ɗaya ne illa ya kawo ni mai ruwayar ya kawo abin da wani mai ruwayar bai kawo ba yana dai magana suna tafiya tare da manzon Allah a tsakanin juhufa yace sai iska ta taso kuma da duhu yace fasami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwadu bihima yace lokacin da iska ta so ga duhu yace sai na ji manzala yana neman tsarin Allah bihima da wa'annan surorin guda biyu sai ko manzala ya faɗi wannan magana ce fa ma muta muta'awwidin bi mithlihima sai manzala ya ce duk wani mai neman tsari baya neman tsarin da abin da ya kai misalin wayannan abubuwa kenan idan kana neman tsari ga dukkanin sharri yanzu ga laƙani ko ka karanta falaki da nasi to wasu ba sa gamsuwa da irin wannan sun fi so ka kinkimo wasu abubuwa ka ce je kaza kafa miliyan kaza ya je kaza kafa dubu ɗari kaza to sai ga wai sannan ka bashi aiki Na ga duk sanda ya zo ka ce masa to abin da ya kamata karanta kaza ya je dan abin da zai karanta bai da wasu sai ya dauka wannan ba zai aiki ba saboda da ya sha wahala da yawa ba wannan ke turo su guraren bokaye da da, da makamantansu kuma za ga bayan da za a samu waraka a can din amma idan mutum ya gamsu da ababen da manzan Allah ya nema a yi bayani a kansu to sai ga da izinin Allah Allah ya tsare shi magana ba magana ce ta ka sha wahala ba magana ce ta kawai mai shari'a ta ce ka yi kawai shi ne kullum mu fahimta shi sa duk aikin da kaga wahala ce da yawa a cikinsa za a gama aikin bida'a ne ita dama bida'a haka take tsantsagwaran bala'i da wahala ne a cikinta shi kuma Allah ba ruwansa da ita shi sai ya ce wujuhun yawma idin khashi'a sai ce amilatun nasiba ba aiki ne ba su ba sun aiki sun wahala amma saboda aiki ne wanda bai zo ta fuskar shari'a ba shi isa da aka ba magana ce ta quantity ba magana ce ta me kenan ta quality shi isa ce Allah zai al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aktharu amala ahsanu amala ka gani ayyukum ahsanu amala ba magana yawa bace ahsanu amala wanne ne aiki hasan ibn taimiyya ya ma bayani can cikin ubudiya? ko can cikin ubudiya? aiki hasan shine aikin da ya zama akwai Ikilasi, akwai mutaba'a shine aiki hasan wannan ruwaya abu da ya fitar da ita da imam ahmad da sinadi ingantacce yace wa kana ahyanan yaqra'u bi akthara min zalika kaga abin ya danganta wani lokacin kaza lokacin kaza mala yace wani lokacin manzan Allah yana yin karatu bi akthara min zalika da mafi yawa daga haka kaga yan farko an ce yana karanta duwalul mufassal ko har karshe aka zo ma kisanul mufassal to wani lokacin kuma yana karatun da ya wuce haka ma'ana a wuce duwalul mufassal din ba yace fa kana yaqra'u 60 aya fa akthar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta aya 60 a sallar asubahi fa akthara ko sama da aya 60 wannan hadisi ai duk kun san shi kun karanta shi a Umdatul Ahkam ko da kuma Bulugul Maram hadisin Abu Barrat aslami Allah ya kara masa yadda Bukhari da Muslim sun fidda hadisin wanda ya faɗi sallar manzala ƙarshe ya ce ko da ya ce manzala yi salli suba bi galasin yana sallata suba bi galasin sai ya ce wai ƙarau fiha ko kuma ya ƙarau bisittina ila mi'a manzala yana karanta aya sittin a sallar asubahi har izuwa ma aya ɗari shine fa aka tara ana har izuwa aya ɗari sallallahu alaihi wasallam kaga an tsawaita fiye da wanda da baka karanta sannan kuma karatun manzan Allah dai an ji yadda yake karatu ko yana yin karatu ne mutarattilan mutarattilan sallallahu alaihi wasallam yana tartilin karatu yana bin karatun daki daki sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ba'd ruwatihi la adri fi idan rak'ataini aw fi kiltahima cewa annabi na karanta aya 60 ko samar aya 60 sashin masu ruwaya sai yake cewa ban sani ba wannan sashin masu ruwa shine abil minhal sayyar shine faɗi wannan magana idan ka koma sinadin bukari za ga akwai shi to shine faɗi wannan magana ke cewa la adari ni ban sani ba fi idan a taini a ɗaya daga rakoyi guda biyun manzala ke karanta aya sittin ɗin ko sama da haka au fi kiltaihima ko kuma a rakoyi guda biyun gaba ɗayansu annabi ke karanta aya sittin ko sama da aya sittin ya ce ban sani ba kawai dai ruwaya ta zo an gaya masa annabi yana karanta aya nawa sittin zuwa ɗari sallallahu alaihi wasallam ala ayyi halin ko ma dai a i guda biyu ne kaga sun fi karatun tsawo sun fi su tsawo wa kana yaqra'u bi suratul rum manzon Allah yakan karanta suratul rum a sallar asubahi hadisin agarul mazani da yake cewa sallala nan nabi sallallahu alaihi wa sallam as-subha bi makkata fa bi suratul rum yace manzon Allah yayi mana sallar asubahi a makka sai manzon Allah ya karanta suratul rum sallallahu alaihi wa sallam imam an-nasai fitar da hadisin da imam ahmad da bazzar da isnadi jayyid mal albani ce wannan yace hadha huwa allazi taqarra alaihi ar-ra'yu akiran yace wannan shine abin da ra'ayi ya tabbata kansa a ƙarshe kilafan lima kuntu zakartu fi tamamil minna sabanin abin da ya ambata tamamul minna a tamamul minna ya ba a farwayar a tamamul minna amma yanzu daga baya ya zo kuma ya ƙara bayani iya yanzu bincikensa da ya ƙara ta bayyana ga cewa ruwaya din ta tabbata ta tabbata saboda ya samu su shawahid da suke karfafarta wa ayanan bi surati yasin wani lokacin manzala yana karanta suratu yasin a sallar asubahi hadisin jabir bin samura Allah ya kara masa yadda yace ya ji manzala yana karanta suratu yasin a sallar a asubahi imam ahmad fitar da hadisin da sinadi ingantacce wa marratan sallar subuha bi makkata wani lokaci ma manzan Allah ya sallaci sallar asubahi a makka wannan hadisin a abdullahi bin sa'ib hadisin abdullahi bin sa'ib yake cewa a a a a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar suba bi makka ya sallaci sallar asubahi a makka fastata suratul mu'minin sai manzo Allah ya bude suratul mu'minin kad aflahal mu'minun ko sai manzo Allah ya bude ta bayan ya gama karanta fatiha kawai sai ya budo ta yace hatta a zikirin Musa wa Harun har sai da manzan Allah ya zo daidai gurin ambatan annabi Musa da annabi Harun au zikirin Isa ko kuma daidai wajen ambatan annabi Isa malam ya yi lamba ko yace shakka ba'dur ruwa sashin masu ruwa ne ko kwanto shin wajen ambatan annabi Musa da annabi Harun ne shine faɗin Allah ta'ala sun arsalna Musa wa kawo Haruna bi ayatina wa sultanin mubin to mai ruwa ya ku kwanto ko dai sai da annabi ya zo nan ko kuma a'a wajen ambatan annabi isa waje allabin maryama wa ummahu ayatan wa ma ila rabotin za ta kararin wa ma'in ma kuma a daidai na In ma wajen ambatan annabi musa da harun inda makaranta da farko kenan ko wajen ambatan annabi isa yace zahu sul'atu faraka sai tari ya kama manzan Allah sai manzan Allah ya ruku sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce wannan ke nuna cewa idan tari ya kama ka ko makiyan murya irin kai ta gyaran murya din nan suka ce da wannan hadisin kenan abin da shi ne ba ka zarce da sallah ba kai ruku kuma wannan ke nuna cewa mutum in ya fara sura kamar da imamu nuhu yake faɗa wannan ke nuna halaccin idan mutum yana karanta sura ya yanke ta dan uzuri ya ruku'i wannan babu komai a kansa ce kai bal bai gairu uzurin ma la ya alaihi ko da babu uzuri babu wani abu akan mutum babu komai akan mutum Ya ce haka duk ya ce mu zahabu na wa madhhabul Ya ce wannan shine mazhabinmu kuma shine mazhabin jumhurin malamai yace ban ma ma sabanin haka ba illa inda maliki sai a gurin imam malik sai ce wa hadar hadisin raddun alaihi sai yace wannan hadisin raddi ne kan imam malik sai muka ce ya eh, hakuri ba raddi bane domin anan annabi ba uzuri bane wujur masa wannan hadisin ne zama raddi ga imam malik ba tana malamai shi ma nawa suka bashi suka ce a'a wannan ba raddi bane kan imam malik raddi kan imam malik shine hadisan zamu karanta a nan gaba annabi alaihi salatu wasalam wasu surorin yana ɗauko su ya fara bai gama duka ba ko kuma na makaranta a baya yanzu mun karanta idza waqa annabi na raba ta bi ko to sai dai waɗannan su zama raddi ga imam malik amma ba dai wannan hadisin ba dan a wannan hadisin uzuri ne yasa manzo Allah ya yanke karatun ko ba haka ba tari ne yazo manzo Allah wannan yasa manzo Allah ya yanke karatun ya ruku'i sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ba zai zama raddi ga imam malik ba amma dai maganar haka take ya halatta bi uzurin a yanke karatu ba cika sura ba nan kuma ya halatta ma bai gairu uzur za a iya yankewa illa iyaka ne mun yi bayani a baya kowace raka kai mata cikakkiyar sura ya fi cika ko an biya kowace ainihin sura haƙƙinta kenan na me na raka kamar da makaranta a bisan baya to kaga wannan ma na ƙara tabbatar mana da abin da muka faɗa a ɗazu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aradul bashariya suna bujuro masa yana cin aradul bashariya a yi tari ko yana bijiro manzon Allah gashi yayi tari sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bukhari ya kawo shi ta'aliqan amma muslim ya kawo hadisin mausul amma bukhari mu'allaq ya kawo shi yace wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bisafat wani lokacin ma manzala ya ne musulmanci a cikin sallar asubahi din da safat ka wannan ma tana cikin ko don lokacin Manzala yana karanta musu ta sallar asubahi wannan hadisin Abdullahi dan Umar ne Allah ya kara masa yadda da yake cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la ya'muruna bit takfit yace Manzan Allah in din nan ai innahu kana manzo Allah ya kasance yana umartar mu da sassauta mutane sallah amma sai ce wa in kana la ummuna bisafat isubi yace duk da cewa ko manzon Allah ya kasance ne mana limanci da suratu safat a cikin sallar asubai sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Ahmad da Abu Ya'la suka da shi da kuma ainihin a a a abdiyaul magadishi a cikin ahadisul muktara wa kana yusalliha yawmal juma'ati bi alif lam tanzil as-sajada fi rakatil ula wa fi thaniya bi alal insan hadisin abu huraira ko wannan ma hadisi ai kun san shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata ita sallar asubahi din ranar juma'a sai ya karanta alif lam tanzil sajada kenan ko a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma sai manzo Allah ya karanta hal ata alal insan sai manzo Allah ya karanta wannan a raka'a ta biyu hadisin kamar na faɗa hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda hadisin yana cin Bukhari da Muslim yana cin Bukhari da Muslim yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi subhi yawmul juma'ati بألف لام تنزيل في ركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان ابن a cikin زاد ma'ad bayan ya kawo wannan ruwaya din yana cewa ma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya garo hataini surataini limastamalaka alaihi min dhikr mabda wal ma'ad yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wa'annan surorin guda biyu a asubahin ranar juma'a yace saboda abin da surorin suka tattaro na ambatan mafarin dan adam da kuma dan adam za ga a cikinsu akwai magana halittar dan adam ko akwai kuma magana makomar dan adam ya wa khalqa adam wa dukulul janna wan nar saboda a cikinsu akwai halitta annabi adam akwai shiga aljanna akwai shiga wuta sai yake cewa walzalika mimma kana wa yakunu fi juma'a yace yin hakan ne saboda abin da ya kasance zai kasance a ranar juma'a ne alkiyama shi zaka tashi ranar juma'a to sai manzon Allah ya karanta wannan surorin dan me dan tunasar da al'ummarsa cewa irin wannan fara na ce alkiyama zaka tashi yace fa qala yaqra'u fi fajarha ma kana yakunu fi zalika al-yawm tadhkiran lil umma biha hawadis hal al-yawm yace manzala la yana karanta abinda zai kasance ne dan tunasar da al'umma abinda zai fara wannan yinin na ranar juma'a shi yasa ruwaya ta tabbata idan juma'a ta yi dukkanin wani wata halitta banda mutum da aljan suna cikin ɗimuwa da jin tsoro har sai sun ga rana ta bullo ranar juma'a amma banda mutum da aljan ko wani ma a kwanan gida zai waye juma'a shi dan adam shine ba ruwansa sai yake cewa kun ji abin da ya faɗa wannan ne abin da yasa hikima ta sa manzala yake karanta su tana sadda mutane shi yasa ake so duk abin da zaka yi hudu ba ce eh, wata lakca zaka yi mutane da makamantar su munasaba ake duba ga halin da al'umma suke ciki to in zaka yi musu ba yi musu ba kan halin da ake ciki kar misali yanzu misali a a a a jibi za a fara azumi kaga ya kamata in za a ba a yi akan a kan azumi ba jibi za a fara azumi kuma ka zo ka ba kan aikin haji misali kaga manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam gashi har a karatun sallah sai kan yi musu karatu wanda ya yi munasaba da irin ranar dan ya tunasar da su cewa irin wannan ranar alkiyama za ta shi fa kowa ya tattali to sai kuma muke cewa wa kana qara'u ma kamilatayn to dan ka dawa kuma annabi raba su yake dan akwai wannan bid'a din sai ibn qayyim yake ga man manzon Allah fa yana karanta su ne cikakku a raka'a farko alif lam tanzil yake karantawa cikakke ta daga farko har karshe? a raka'a ta biyu karanta hal atal al insan ad-dahr ko ita ma cikakkiyar ta daga farko har ƙarshe sai ya ce walam ya fa'al ma yaf'alu kafirun minan nas al-yawma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya aikata abin da yawan mutane shi aikata a yau akwai wani abu da ake yi ban sani ba dai a nan garin ko ana yi ko ba a yi amma da shigar ruwan ana yi shine ibn qayyim yake magana akan sa yace abinda da mutane suke yi a yau na yin qirati ba'da hadhihi wa ba'da hadhihi shine wasu su karanta wani abu daga waccan surar a wannan raka kamar cikin sajada sai su karanta wani abu don an zo raka ta biyu kuma cikin addahar din hal a tare insan na ma sai su karanta wani abu ya ce manzala ba haka yake yi ba ya manzan Allah yake yi cikakku yake karanta su ya ce wasu kuma ya suke yi wa sajada wa qiratu sajada fi rak'atayn wasu kuma suna karanta ita sajada din ita kadai amma sai su raba ta a raka ta bugu su karanta rabi a raka ta biyu su karanta rabi sai ibn qayyim ce wa hiya sunna to duk wannan aiki guda bin ya saba wa sunna sunnar wa sunnar manzon Allah yace wa amma ma yadunnu kathirun min al-juhal shi yake faɗa ina faɗar abin da ya faɗa ne yawwa yace amma abin da mafiya yawan jahilai suke zato anna suba yawmul juma'a fuddalat bi sajadatin cewa wai asubahin ranar juma'a an fifita ta da yin sujjada a cikin ta wace irin sujjada yake nufi sujudu tilawa akwai masu ganin cewa ita sallar asuba ta ranar juma'a wai an fifita ta da yin sujjada a cikin ta shi yasa yake suka karanta me sajada tunda kaga cikin sajada akwai me akwai sujjada to sai yake cewa ba jahalun azimun yace wannan jahilci ne mai girma yace wala hada akarahu babu a'imma as-sajada li ajal hadha dhan yace saboda haka ne ma wasu daga cikin manya-manyan malamai da ake koyi da su suke ki suke karanta karanta sutun sajada din a sallar asubahin ma li ajal hadha dhan saboda mummunan wannan zaton yasa su malamai su gani kai kar ma a karanta saboda irin wancan zaton suna dauka cewa dole ne a karanta wai saboda ne saboda ai wannan sujada din sai yake cewa wa min ha'ula al-a'imma alladhina karihu dhalika malikun daga cikin malaman da suke karanta kan ta sajada a cikin sallar asubahi tarar juma'a ya ce akwai imam malik bare ko imam malik yana karanta haka da sai mulka ya nuna ma cewa me yasa imam malik ke karantawa saboda a gusar da wancan mummunan zata amma sai ce kilafan lishafi'i wa ahmad wa sabul hadisi wa sabul hadisi sabanin imam shafi'i da ahmad da malaman hadisi su sun tafi zuwa ga me zuwa ga rashin karhanci din kuma kaulin su shi yafi ko kaulin su shi yafi tunda hadisi ingantacce ne ce fa inna mustahabbu qira'ataha su suna cewa mustahabi ne a karanta ta sai ya ce qad nasa sahibul muhib min ulama'ina ce malamin da ya rubuta al-muhib daga cikin malaman mu jibril qayyim ya nassanta ala zalika shi ma nassanta ka cewa mustahabi ne a karanta wannan surar asallar asubahi ta ranar juma'a amma ƙala shi sahibul muhit sai ya ce bi sharɗa an ya gaira zalika a hayanan amma fa da sharɗin wani lokacin ya karanta wani ba ita ba an fahimci abin da yake nufi mustahabbi ne a subahi ranar juma'a ka karanta wannan surorin amma shi sahibul muhit sai ce amma da sharaɗin wata ranar kaka karanta su ka karanta ni ka karanta wasu ba wa'annan ba yace li Allah yadhunna juhalu annahu la yajzu ghayrahu yace dan kad jahilai su zaton cewa baya halatta a karanta wata sura in ba wa'annan ba to wannan magana ce malam albani shi ma cikin asar sifatu salatin nabi bayan ya kawo ta ya nakalto daga zadul ma'ad ya kawo ta sai yace wannan maganar da sahibul mutum ya faɗa yace wannan maganar kware magana ce mai karfi abin dubawa sai ce na taɓa yin bakunta shi karan kansa kenan yace sai na zama ni ne musulmancin sallah ta asubahi yace sai na karanta suratu yusuf yace ina karanta suratu yusuf da nayi ruku'u yace da yawan su duk sai suka tafi sujjara yace saboda sun saba duk asubahin juma'a ga abin da ake karanta musu kuma sai an yi wannan sujjara din sai abin ya zai musu jiki uwa dole da ka yusuf ma na karanta kawai na yi ruku'u sai suka sujjara da haka wani lokacin sai a dan canja Allah kalla da mutane su gane to fa karanta wa'annan din a sallar asubahi kana ba fa dole bane ya halatta za a iya karanta su dan yanzu wani sai ma in kai irin da gingimin da ake marasa tushe din nan wani ko zai iya ya ce to ku kun ce ahlus sunna ne ku to ga annabi sallallahu alaihi wasallam asubar ranar juma'a kaza da kaza yake karanta to wata ran sai ai ta dan a gane fa ba dole bane shi ita akan iya karanta wasu surorin wanda ba su ba wannan mu dama anan mafi yawa ma ba su ake karantawa ba al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi a cikin fatawul bari a cikin fatawul bari bayan a'a yana karkashin sharhin wannan hadisin sai yake cewa bai ga wata ruwaya ba ko guda ɗaya, da ta nuna cewa manzon Allah in ya karanta sajjada a cikin sallah asuba ta ranar juma'a cewa yana yin sujjada ce bai gautar wata ruwaya ta nuna haka ce sai ruwaya guda ɗaya ruwayar Abdullahi bin Zubair ba daga Abu ba shi kuma daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara musu yadda Ya ce a wannan ruwayar ya gani cewa manzan Allah ya karanta sajada a sallar asuba ta na juma'a ko manzala yi sujjada ta tilawa ko amma da kan sai ce sai dai ruwaya ce da ifiya ta inganta ba ga kenan shi kansa manzala in ya karanta bayan sujada din ko to wannan kuma ke kara mana wani ilimi na me kenan kenan sujudu tilawa ba wajibi bace zaka iya karanta inda mahallin sujada ne kana sallah ko ta farilla ko ta nafila zaka iya kin yin sujada din baka yi Allah laifi da kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda da ruwaya ingantacciya ko Umar yana kan mumbari ya karanta sujada yayi sujada sabai sun yi ranar juma'a da mako ya kewayo sai ya ƙara karantawa sai ya ƙi umar yi wannan don me don ku gane cewa yin ta ba dole bane ba dole bane amma dai idan mutum yana lada na yayi ta ko kuma mu fahimta cewa su yi tilawa ba sallah bace sabanin abin da mu maliki a mutafa su yi tilawa ko ba alwala za a yi ta ko ba alwala lokacin da manzo Allah ya karanta a inda aka ma fara yin sujud tilawa din ma gaba ɗaya kenan suratun najam ai kaga gaba ɗaya gurin da kafirai da musulmi ma koyar sujada kafiri yana da alwala ga hadisi abdullahi dan warce manzala ya karanta mana ko an karanta manzala ya karanta sujada muna zaune gurin manzon Allah manzala ya sujada kowa ya sujada yace har wani mu ma baya samun yadda zai dora goshin sa malamin sa ce bayan da a ce duk taron da nasu kowa yana da alwala shi yasa ibn hazami ibn hazm da aka ce ai tunda sashi ne na sallah sujjada da aka dole shi da alwala sai to sai ku gaya mana ai tsayuwa ma rukuni ce ta sallah ko ba ka ba sai ku gaya mana in dai mutum zai tsaya sai ya alwala kenan ko sai kuma zama ma rukuni ne na sallah sai ku ba mu labarin kenan yanzu duk wanda ya zo guri zai zauna he ya zai zai alwala sannan zai zo ya zauna ra ko da alwala ko babu da ita da sujudu shukr ko da alwala ko babu ya halatta za a iya yin su wani hadisi kamar yadda muka faɗa bukari da muslim sun fitar da shi wa kana yaqulu fi rakat wa kana yutawwilu fi rakatil ula wa yuqassiru fi thaniya wannan ɗabi'ar ma sallar manzon Allah kenan kamar yadda wannan ba za mu ce komai ba a gabar waya za ta zo hadisi Abu da al-Ansari Allah ya kara masa yadda manzon Allah kan ce yana tsawaita raka'ar farko yana takaita ta biyu in ko kula da sallar manzon Allah kana kanta zaga raka'a ta farko ta fi ta biyu tsawo da ƙarshen sallar manzan Allah ya fi gajarta akan farko haka manzan Allah yake sallar shi yasa a wata sujjada da yanzu ake yi har yanzu dai muna tambaya kuma na ji malumanmu da damawa su ma suna tambaya cewa yana aka samu ta za ga mafi yawa sujjada ƙarshe sai a tsawaita ta an san dalili ba wanda kusan gaskiya da manzala yake sallah farko ta fi tsawo akan ƙarshe haka manzala yake yin sallarsa ta wannan karatu sallar asubahi kenan sai malai ce alqiratu fi sunnatil fajari karatu a sunnatul fajari wace ce sunnatul fajari eh raka'atal fajari ai tunda musanna ne ko kuma an yi idafa dole ya hazafin nuni din asali raka'ata ne sai aka yi zafal alfajar sai ya hazafin wannan nuni din sai zama raka'atal fajari su ne nan sunnatul fajari to su ma ga abin da manzala yakan karanta a cikinsu kar ku manta da abin da na faɗa a baya da mutum zai karanta wani wanda ba wannan ba sallah ta yi ko ba ta ba ta yi amma da ya karanta wanda annabi ya karanta zaka fi jin daɗi ko yace wa amma qira'atuhu fi na ya dan goge ana kuma ce rakati sunnatul fajr ko rakatai sunnatul fajr ce amma karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'o'i guda biyu kaga rakatayil fajr ko raka'at kaga ko rakatay sunnatul fajr ne ko raka'atani tunda ya idafa su zuwa ga sunna sai ka ga kulluni din amma abinda manza Allah ke karantawa a raka'o'i guda biyu na sunnal alfajr fakanat katifatan jiddan abinda manza Allah ke karanta mai sauki ne kwarai ba a tsawaitawa karatun annabi nan sa gajeri kwarai kamar yadda zuwa hadisin hafsa Allah ya kara mata yadda take cewa yusalli rakatul fajr cewa a a a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli rakatul fajr fi baiti yukafi bi yukafi ma jiddan tace manzo Allah yana rakatul fajr fi baiti a daki na tace ko manzo Allah yana sassauta su kwarai da gaske haka na koyarwar ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda cikin sahih bukhari da waninsa sa take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli yana yin salat dare ida asharta raka'a raka'a goma sha ɗaya tace wa idza sami an-nida idan manzon Allah ya ji kiran sallah yusalli raka'ataini yukaffifuhuma Allah yana sallata raka'a biyu ko manzala yana sassauta su kamar yadda kuma zai kawo sharwa ɗin ta Aisha Allah ya ƙara mace yadda da haka Allah yana sassauta raka'a ta fajari kwarai kwarai da gaske ba a tsauta su kuma raka'a nawa manzon Allah yake biyu biyu idan mutum ya a gida shi kenan in ya zo masallaci limami bai zo ba me zai yi masjid idan ko bai a gida ba sai ya to masallaci don gudun yana kare kamar lokaci ya ƙure kar ya sallah sai ya zo masallaci kuma ga liman bai zo ba yanzu ya zai yi sai ya fara yin wace sannan kuma ya wace kawai ita zai ko raka'a biyin zai su ne masjidin masjidinsa kuma su ne ne raka'atul fajarinsa saboda shi masallaci abin da ake bukata in ka shigo dai kai sallah ka in ka shigo ana farilla yanzu kawai ne zaka shiga farilla ba su ka zauna ba kai sallah ba shi ne kawai to amma wannan za ga wani ya zo masallaci muna ganin irin wannan da yawa kalliman ya zuge ta nafala yi ta nafala yi ta nafala shi ma albani ma shi sa yake cewa ya ma samu wani guri da ba a yin sallar nafila banda wa'ancan na hadisa ka banda ba al-asar ko da kuma a a a, a ba'ad subi ko inda da kuma inda duru ishamsi da inda gurubiya da hine kuma qaimu zahira yace ya gano guri na shida yace shine bayan kayar raka a talfajari kalliman yazu babu ta nafila saboda abin da yazo daga annabi in manzala ya raka talfajari baya kare mutana nafila kawai sai sallar asubai khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hatta inna aisha ta radiyallahu anha kanat taqulu har ma aisha Allah ya kara mata yadda kanat taqulu ta kasance tana cewa hal qara fihi ma bi ummul kitabi shin manzo Allah ya ma karanta fatiha a cikin su saboda ne saboda inda ke sassauta su imamul qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa aisha ba kokonto take ba ba wai kokonto take manzan Allah ya karanta fatiha ba ko bai karanta ba yace ba kokonto take ba ta san manzala ya karanta fatiha yace saboda sallolin manzala na fula na dare yana tsawaita su to in ya zo wannan sai sassauta ta sai aisha take mubalaga take cewa ko ba yana karanta ko baya karantawa a dan ta nuna ma yadda manzo Allah yake mi yake sassauta sallah din shi yasa imamu nu yace bayan manzo Allah ma ya riga ya gaya mana cewa la salata liman lam yaqra bi mi bi fatiha kitabi nan da manzo ya ce la salata wace sallar kowace zaka ba wai kokonto take ba saboda mafi al'adar manzala na fara tsawaita ta yake to zaka sai aka yi balaga wannan saboda yanda yake sassauta ta in kai la'akari da yanda yake tsayauta wa'ancan uwa ba da yi karatu a cikin ta amma ba tana nufin annabi bai karatu ba to wannan shi sa imamu nu yace to wannan ke nuna cewa kenan mustahabbi ne wannan sallolin a yi gajeren karatu a sassauta su sai kuma yace duk da wasu maluman suna ganin cewa ainihin ya halatta a tsawaita su ya halatta a tsawaita su amma dai abin da ya fi tabbata shine sassauta su dan manzala sassauta su yake wasu kuma sun yi mubalaga ce wa balaga ƙaumun wasu mutane sun yi mubalaga suka ce ma babu karatu a cikinta gaba ɗaya to wannan kaulin yi ta musu kani sai ce hala kaulun sai ce wannan magana ɗin ya ce kuskure ce ko ƙaunin fasikus ba daidai ne annabi yana yin karatu a ciki illa iya kama zala yana sassauta su yana ci masu irin wannan cewa annabi ba ma ya karatu shi akwai ahnaf ba'dul ahnaf akwai wanda suka faɗa haka haka annabi yana yin karatu sai dai ya sassauta su sannan kuma za ga su malikiya suna ganin a rakatar fajar me za a karanta fatiha su ma da wannan din suke hujjar shi to amma a hadisin dan Allah ya nuna cewa fatiha kadai annabi ya karanta kawai Aisha ta nuna annabi yana sassauta sallah to kuma su ruwayi sun zo kamar yadda zamu karanta sun nuna annabi banda fati yana karanta wani abu kaga ne ya kamata a ɗauka kenan ruwa ta zo ƙarara annabi yana karanta fatiha da wani abu ƙarara kamar hadisin abu huraira kamar hadisin abdullahi dan abbasin wanda zamu karanta su yanzu insha Allah illa iyaka zaka iya cewa in mutum ya karanta fatihar ma kadai sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi dan ko a farilla karanta fatiha kadai sallah ta yi amma dai a ce a rakatar fajari ba za a karanta kuma ba kamar malikiya din sai fatiha kadai wannan ba haka bane domin ruwaye sun zo ingantattu annabi na karanta fatiha da wani abu wannan korawa ta yi sha raba ta nuna cewa fatiha kadai ya karanta ba da haka wancan ruwayen sarihai su za a gabatar akan wannan bukari da musulun sun fitar da wannan hadisin na ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda shi sai ta kanta Aisha dan an rawaito annabi na karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad ta fajr an rawaito nan daga Aisha Allah ya kara mata yadda ita kanta ta da ta wannan ruwaya din kai wannan ruwaya ke nuna cewa anan ba tana nufin annabi baya karatu bane ko kuma yana karanta iya fatiha ba tana nufin haka ba ko tana bayanin sassauta sallah din da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ka kenan kaka zo rakatul fajr kai fatiha ka dauko bakara ku sassauta su wa kana ahyanan yaqra'u ba'da fatihati fil ba'da fatihati fil ula minhuma wani lokacin manzon Allah yana karantawa a bayan fatiha a raka'a ta farko minhuma daga rakoyi guda biyu na alfajir din to sai manzon Allah ya karanta wannan aya din qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhir aya sai manzon Allah ya karanta wannan cikin wace sura kenan baqara ko zuwa ƙarshe a raka'a ta biyu kuma wa fil ukura a ɗaya raka'a sai karanta qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda wannan kuma ce sura kenan ali imran waɗannan ayoyin guda biyu duk me suke tabbatarwa tauhidi kamar yadda za ga a sallarsa ta in zai rufe so da yawa wutarinsa da yake rufe shi yakan karanta qul ya ayyuhal kafirun ko a ya karanta sai bismi rabbikal a'la ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ya karanta qul huwallahu to in ya zo bude sallolin sa ma kuma kafin yi sallar asubahi kuma sai karanta fatiha sai karanta wa'anna raka ta farko ya karanta wannan a raka ta biyu karanta wannan wannan hadisi Abdullahi dan Abbas ne Allah ya kara masa yadda wanda Imam Muslim ya fitar da hadisin da Ibn Khuzaimah da da kuma Hakim to wannan ayoyin fa kowace daga farkon ta zuwa ƙarshen take karantawa ka ai ba tsawaita ba ba tsawaita ba wa rubbama qara'a badalaha wani lokacin maimakon ta manzala sai karanta falan ma asa isa minhum al-kufara qala ni man ansari ila Allah ala hawariyuna naru ansaru la amanna billahi wa sharbi anna ana nan dai ku wa sharbi anna muslimina to badala hadin wacce daga ciki ta farko ko ta biyu ta ƙarshe ita ce wacce kenan wani ya hala kitabi ko to wani lokacin maimakon ita sai manzo Allah ya karanta wannan har izuwa ƙarshe da muka karanta imam muslim da abu da suka fitar da shi wa ahyanan ya ƙara'u ƙulya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwallahu ahad fil ukhra hadisin abu huraira ce wani lokacin shi ma muslim ya fitar da shi da abu dawud yace wani lokacin manzon Allah yana karanta qul ya ayyuhal kafirun abu huraira ne yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara fi rakatil fajri qul ya ayyuhal kafirun fi rakatil ura wa fil ukra qul huwallahu ahad sai manzan Allah a raka'a ta farko lokacin a sallar rakatar fajr da karanta qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad manzo Allah ya karanta qul huwallahu ahad fil ukhra a ɗaya raka'a ta nawa kenan ta biyan. wa kana yaqulu kai manzan Allah ma sallallahu alaihi wa sallam wannan banda Abu Huraira sabai da yawa sun rawaito wannan hadisi misali Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi ma ya ce ramaktu Nabiya sallallahu alaihi wasallam shahara ya kula da sallar manzan Allah ya sa ido wata guda yace fa kana karar fi rakatil fajari a fi rakatin qabl al fajari qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad ce wata guda yana kula da manzan Allah a rakatil fajari ne kanta wannan sururu akwai hadisin Abdullahi dan mas'ulin Allah ya kara masa yadda shi ma ya faɗa manzala rakatil fajari yana karanta wa'annan kamar na faɗa yanzu akwai hadisin wa kuma umma na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ita ma ta ce Manzala yana karanta wannan surorin ami a rakatul fajr sallallahu alaihi wasallam sai ce ni'ma surata nuhuma ma dalla da surori guda biyu ga sunan qul ya ayyuhal kafirun da ni da qul huwallahu ahad wannan tauhidul amal wannan fa al-i'tiqad tauhidul amal wannan al-i'tiqad wa sami'a rajulan yaqra'u suratul ula manzon Allah ya ji wani mutum yana karanta sura farkon fi rakatul ula a raka'a ta farko ce ce sura farko qul ya ayyuhal kafirun da manzon Allah ya ji shi fa qala sai manzon Allah ya ce hadha abudun amana bi bihi. sai manzo Allah ce wannan wani bawa ne wanda yi imani da ubangijinsa saboda da yake cewa ciki qul ya ayyuhal kafiru la a'budu wala antum a'biduna wala ana a'bidun wala antum a'biduna lakum dinukum bai yi wa duk kafirci bara'a ba kuma yace ba wanda zai bauta sai ubangijinsa ba zai kuma bauta ubangijin kafirai ba wannan bai imani da Allah ba duk wanda ya zama ka yi imani da ubangijinsa ثم قرأ a الثانية السورة ta ko في الركعة ukura sannan sai karanta sura ta biyun a ɗaya raka'ar ita ce wace kenan faƙala sai manzan Allah ya ji su sai ce haza abudun arafa rabbahu sai manzan Allah ya ce wannan bawan ya san ubangijinsa saboda ta tattaro dukkanin ikilasi qul huwallahu allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu duk wanda ya da wannan ya san ubangiji ko bai san shi ba ya san ubangiji sa tunda ya ce huwallahu ahad ba wahid ba dan an ce wahid za a ce me ithnan a ahad daya dayan da bai da nabi ko ba a cewa daga Allah sai kakanka a'a wane mutum daga Allah sai wa sai Allah ba wani waƙi ma me yace ya Allah dan Allah Allah ko in ba Allah ba za ya wannan ka gani wallahi wannan mawaƙin da yawa wasu masu naɗin ya fi su tauhidi ga ce ya Allah dan Allah Allah Ka ga da waya tawassuli da Allah ya tawassuli a ahadin ko ya ahadin dan girman zati ka gani amma ne ya zace komai ma Allah ne ga mawaƙi yana ya ahadin dan girman zati me zatin zatin wa yake nufi kaga tawassuli ke ne ke kyau tausuni mai kyau kuma mawaƙi aka ce me ya fi so a duniya ya masa waƙa sai ce me mun tsaya gawa ya ce mun tsaya ga annabi muhammadu wani kuma ka zo ka ce masa ma ba annabin ya ce a sare ka shi yasa muke sa masa rai wallahi wannan mutum kaga ran juma'a ma ya mutu ka gani wallahi ran juma'a ma ya mutu Allah ya gafarta masa to ka gani ahad ko shi yasa in za in kana da mutum sharifi ne ya tabbata sai dai ka ce duk a bayan Allah baka maka kanka amma baka ce masa daga Allah sai kakansa ba domin in kace daga wani sai wani to zai iya hawa kujerar ai yanzu idan kace daga gwamna sai wa in gwamna ya balaguro yake hawa kujerar gwamna shi ko Allah wa zai masa haka shi da rabbul izzati ko shi ne wanda yake gudanar da halittar baki din ta yake azarta ta kuma shi ya halicce ta kowa bawansa ne alaƙar kowa da ubangiji alaƙa ce ta mai bawa da ubangiji alaƙa ce ta mahalicci da abin halitta kowa ka gani a duniya shi sa shi bawan wannan lafazin ko siffar ta bautar zama babu siffa ta girmanta ko ba ka ba ko ma ubudiya da ibn taimiya ga inda ya dinga zubar dalili da ya zubo dalilan ya nuna kowa ba ne sai ya rufe ma da wanda ya fi kowa ya fara kawo maka ayoyin da Allah ya tabbatar da matsayin manzan Allah na bawa ko subhanallazi asra bi abdihi fa huwa ila abdihi ma uha wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina tabaraka allazi nazzala furqana ala abdihi zai kama irin wannan ayoyi a gani bawa bawa idan aka ce ma bawa matsayi ne fa wa mimma zadani izzan wa shirfan wa fiqtu bi akmasi aba usurayya dukuli ta ta kaulika ya ibadi wa an a ahmad ali nabiyya haka alqabi ya faɗa ko yace yana cikin abin da yake kara min matsayi da ɗaukaka in na zama gingime ne yace dukuli ta ta kaulika ya ibadi in ni ma na shiga cikin faɗin ka ku bayina kai har yake cewa ma kai in ma na taka tauraron suraya ba shi da can sama ba saboda girma yace in ji nima na shiga in kace ya ibadi nima ina ciki yace kuma da ka aiko min Ahmadu a matsayin annabi wa yake nufi kenan manzan Allah a ba wani matsayi da kai wani matsayin na ubudiyya babu kamar sa yasa kowa alakarsa da ubangiji alaka ce ta ubangiji da bawansa wannan kawai shine ba ka wuce alaka ta wuce wannan kuma shine matsayi wani da babu irinsa yasa manzo Allah ma da kansa ce inna ma ana abdun faqulu abdullahi ka sai da ya fara gabatar da sifa ta abd haka ya koya mana ta tahiyya ko assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu a wata ruwayar ko ko kuma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu sannan ga cewa su sai an fara gabatar da siffa ta ubudiyya dan tafi waccan din tafi siffar risala girma ta fita shi yasa manzala ce ya san ubangijinsa kuma yace Allahu samad duk wata bukata gurinsa za a tafi shi kuma shi din ne yake wadataccen da baya bukata komai a gurin kowa kuma lam yalid wa lam yulad shi bai haifi kowa ba dan in zai haifa jinsinsa zai haifa akuya mai take haifa mutum ya haifi mai <laughs> ya zama lam yalid sai ce walam yular ko sannan kuma duk wanda yake son ya haihu da ni da kai da kowa muna son ma dan me dan ya mana ne ya tallafa mana ko ba gaba wai in ka gajiya ko kai bai tallafa ma ba ka babban da ya zama kirki in yi zama kirki zai me zai kula da na haka ake cewa ba to shi Allah zai gajiya ni? Allah ne nemo wani ba gurin wani an fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ba haka bane ka gani shi sai ya zama lam yalid kuma wa lam yulad saboda bai da bukata ba a haifarsa akai ba kai kana bukata a haife ka ai ma tarbiya a baka nono ai mai a koya ma zama koya ma ubangiji bai da bukata gurin kowa to kuma shi kaga sai aka fara kore me Allah ya fara kore kansa haihuwa kafin me kafin iyaye amma kuma da ɗa da iyaye wa yake fara gabata to me yasa ubangiji zai fara kore kansa ɗa me yasa yawa ɗan jikan ado ga mun <laughs> saboda ne an buga tuya zuwa ga ɗa aba mala me yasa idan kun kula an jingina wa Allah ɗa قالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله an jingina wa amma an jingina mar iyaye sai fara kore kan sabon da aka jingina masa ya bar cewa lam yalid sanne cewa lam yalid to wanda zai iya cewa ai shi Allah ba ya fassa akai ba kuma bai yafi kowa ba amma akwai sa'an sa sai shi walam yakul lahu kufuwan ahad kowa kenan bawa ne a gurin sa ko ga duk wanda ya san wannan ya kudirce wannan wannan yake da ilimi kuma wannan shine san Allah amma mutum zai cika gari da hailala je ma ya zama mahaukacin saboda hailala amma yana ganin a wani ubangijin ba Allah ba ko a wani za a roƙa ba Allah ba ko za ma a iya kyala Allah a kira wani ƙarya yake arne ne matukar ilimi ya zo masa hujja ta tsaya masa ya ƙi yadda arne ne amma in hujja ta tsaya masa ba ko sai mu ce abin da ya arnanci ne amma shi ba arne ba ne sai a ilmantar da shi ko ba ka bari wannan shine magana da gaskiya Allah ya sa mu dace wannan hadisi Imam Dawud ibn Hibban sun fitar da shi da Ibn Bishran al-Hafiz ya sana shi Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wallahu alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fana rahim alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al zalimin tambaya ce assalamu alaikum naji an ce babu kyau karanta alqur'ani a cikin sujada. to har irin addu'o'in da suka zo a cikin alqur'ani mutum ba zai iya karantawa ba kamar rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar da sauransu to wannan gaskiya haka ne hadisi ingantacce hadisin abbas yana cikin sahih muslim manzo Allah ce ma umirtu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan wata ruwayar nuhitu an aqra alqur'an an hana ni karanta alqur'ani a ruku'i ko sujada kaga hannun kuma ya haɗa ha al'ummarsa to wannan matsalar ta karanta abinda ba'azi ne na alqur'ani amma addu'a ne za a iya yi ko za a iya ba malamai suna da maganganu amma dai abin wasu maluman suna cewa tunda a matsayin addu'a take ba laifi bane a karanta kamar yanzu rabbana atina fid dunya hasana kaga addu'a ce kaga su maluman suna ganin za a iya karanta ta ba a matsayin alqur'ani ba a matsayin ne kawai a matsayin addu'a wasu ko malaman suna ganin ka kauce wa sabanin ka fadda shi daga Alƙur'ani misali qur'ani me yace mai mai kula rabbana atina kai sai ka ce allahumma rabbana atina kaga yanzu ba qur'ani ka karanta ba kai sai kara allahumma kaga yanzu kai ba qur'ani kai ba dan qur'ani ba allahumma tunda shi qur'ani ba a karanta shi da ma'ana ko da akwai masu wannan kuskura ko mutum ya karanta qur'ani ya gyara mai shi ai ka gane to in na gane yanzu kaje kace qur'ani ne wannan za ce ma qur'ani ba ko wata ka canja ta daga alkur'ani in dai za a gyara maka ce a sai dai a bacci haka to ba qur'ani bane zaka zin ka sa Allahumma ya tashi daga alkur'ani ya koma kawai tsagoran addu'a ka ka kauce dukkan wani sabani kenan na malamai mutum zai iya shafa'i da wuturi kafin liman ya zo da asuba in ya shigo masallaci wannan shine ra'ayin malikiya su malikiya suna gani wanda bai shafa'i da wuturi ba to kalliman ya zo idan zai iya akwai lokacin da gwagwanin zai iya yin sallah raka'a nawa zai iya sallah raka'a biyar suka ce shafa'i da wuturi tun da su dama gurin malikiya ba a haɗe wuturi dole sai kai raka'a biyu sannan kai salama sannan kai wuturi suna hujja da shi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda da aka tambayi manzo Allah kai fa salatu layl ce masana masana idza e, ka sha dukum subha sai ce mi falisalli wahidatin tutirhu ma kar sallah suka ce to in ka haɗe me ma wuta rabu da kai sallar taga. to amma dai ya inganta annabi ya haɗe uku annabi kai ya ma haɗe biyar ko hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda wannan shi sai musulmi shi yasa muke ba wa limaman mu na tuhajiri shawara wani lokacin dan ɗaiɗaikun lokaci su dinga canjawa kullum ana abu ɗaya sai mutane su ɗauka wancan ɗin ba sunna bane Naka ran da aka zo za a sai a rigima da mutane amma ɗan lokacin an yi raka'a ɗaya biyu uku haka ne sai mutane bayani to za mu haɗe uku ma ka miki ko sai mun haɗe ana salama mu juye mutane bayani to za ku ga mun haɗe sai mu kawo hadisin da inda yake annabi ya haɗe ga hadisi ga inda yake yanzu kamar hajjidi rakoyin ƙarshe ɗin nan da guda uku ba su da tsawo in kai bin ya kaki zama kawai ka ci ko ukun a haɗe biyar ɗin kai sallama ko kafin kai kai mutane bayani ko kuma ana yin sallama kar wani tafi da kaikayi sai ka juyo kai bayani to za ku ga mun haɗe biyar sunna ce ta manzon Allah da ya mun yi aiki da sunna din sai ga musu akwai hadisi cikin muslim hadisin Aisha Allah ya kara mata da a Bukhari ma ya fadda shi ko biyu bukari ma ya fadda shi sai kai musu bayani har irin abin da ya shafi sallama kullum aika kaɗai ɗin nan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu to ran da ka canja sai a rikici ba na manta na taɓa canja sallama ana idawa ne same ni wannan fa sallama na ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ana jiran wa rahmatullah sai ga jini shiru to ka dole a dinga caccanjawa a dinga caccanjawa don mutane Allah kalli su san abin ya zo sunna ce muta'addida zaka iya waccan zaka iya waccan zaka su malikiya suna ganin a zaka iya haka su suna gani a wasu malamai suna ganin in alfijir ya keto lokacin wutar yi ne ya ƙare akwai ruwaya kan wannan ruwayar rama ma kuma kai cikin sunan abi daud amma dai abin da ya fi gaskiya wutari na ƙara da keto a alfijir wannan shine mafiya yawan malamai bin suka tafiya akai yana ƙara da keto a alfijir annabi alaihi salatu wassalamu idan bai wutarin sa na dare ba hadisin umar ko manzo Allah ne yake sai ya raka'a goma sha biyu da rana daga bayan kullowar rana kafin ainihin azhar sai raka'a sha biyu me isa baya yin sha ɗaya tun da sha ɗaya ta kubce masa saboda ita rana magarba ce wutarinta to kaga idan yayi sha ɗaya can kuma ga uku kaga ba wuturi kenan a rana to sai manzo Allah ya sha biyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu min kulli rak'atayn da inda ya raka'a biyu sai salama sai sha biyu haka zan Allah yake sallallahu alaihi wasallam wannan yace wani malami ya ce ana karanta suratul shar alam sharakin da kuma suratul fil hakan ya inganta ban san ingancin wannan ba gaskiya ya kamata shi malamin a tambaye shi ina ya samu amma ni ban san wannan ruwayar ba ban san ta ba yana nufin a cikin rakatul fajr sai dai abin da zan ce da an karanta in aka karanta din ta yi ko ba ta yi ba ta yi amma dai ruwaya daga annabi na karanta nan ni ban san ta ba a fahimci abin da na faɗa ba duk ruwaya na sani ba ko wannan ni ban san ta ba ya mutum zai iya kaucewa riya wajen ayyukansa ka dinga kallon kowa kowa ba shi da abin da zai baka duk wanda kai aiki ba shi ba dan shi kowa ya shi ka tana cewa shi din bai da aljanna bai da wuta baya iya arziki baya iya talautawa ba abin da zai iya maka wane ne zai iya maka Allah wannan zai sa aiki ga zama akwai ikhlasi in ka gama diyar da an je ranar kiyama sai izhabu ila zai tara'una bi amalikum hal tajiduna indahum jaza'an ku tafi wurin wanda kuke nuna aikin ko za ku samu sakamako a gurin su riya musiba ce musiba ce kuma ga ta abacho tana da buya kwarai kwarai da gaske shi yasa manzo Allah yake cewa shirka ci wannan al'umar aka famin da bibin namri ta fi tururuwa buya ya tururuwa a cikin duhun dare a kan dutse to shirka wani al'ummar ta fi ta Za ka duk abin da zaka yi ka dinga jiwa cewa ba wani wanda ya isa iya biya maka bukata ko iya baka sakamako sai wa sai Allah ta'ala to wannan zai san sha Allah ya zama riya tana kaucewa daga gare ka sannan kuma duk sana ka ji ka dinga kokarin tunkuɗe ta domin kokarin tunkuɗe ta ma ibada ne tunda bayan da za haka za a yi ta rayuwar da mu da shedar rikici ne sai dai mu ta roƙon Allah ya bamu kariya daga shedan dan ba wani mutum wanda zai ce shi din zai iya rigima da shedan duk wanda ba shedan ba zaka iya zaman lafiya da shi ga dama la tasawu alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yalqaha illa alladhina sabaru wa ma yalqaha illa dhu hazzin azim sai Allah ya ce mi fa in ma yanzagannaka na shaytan nazgun sai fasta Ka kaga tsakanin kai da wani sai Allah ya nuna ma ga yanda zaka yi mutum tsakanin karshe akwai kiyayya in kana ta masa sai ya dawo wani masoyinka ba haka bane amma ɗan sai Allah ya gaya maka ba sai ce in ya zungure ka kawai fastaiz billah shi sai dai ka nemi tsarin Allah saboda maki ne wanda baka ganin sa innahu yarakum huwa qabiluhu min haifu la tarawunahum ya zaka da wannan makiyin shi yana ganin ka kai baka ganin sa kuma abokin gaba ne ya zaka da shi kuma gashi yana da hizb akwai hizbi shaydan ko akwai auliya shaitan duk yana da wanda wata kai baka da su daga shaydan kawai maganin sa sai Allah shi yasa kai ta hada shi da ubangiji Allah ya maka maganin sa mutumin da bai raka ta fajar ba zai iya ramawa lokacin walha dan na ji an ce sai idan kullum kana yi to idan ba kullum kake yi ba za ka iya ramawa ana iya ramata, in imma dai ana gama sallar asubahi karama imma kuma ra'ayin a'immatu tala'a a a imamani imam malik da imam abu hanifa in ban manta ba su ko suna ganin a'a ba za ka rama ba sai waqatul duha sai waqatul duha akwai ruwa cikin sunan abi daud an idar da sallar asubahi manzo Allah ya ga wani ya tashi yana sallah manzo Allah ya ce asuba raka'a hudu ce ko sallah asuba raka'a biyu ce sai ya gaya manzo Allah ya ce rakatar fajar ce da nake yi ban yi ba shine nake yin ta yanzu ko manzo Allah bai masa in kaji ba ka wannan sai nuna halaccin idan ta kubce ma baka yi ba bayan an yi dan sababu ba shartar zaka iya tashi kai amma ka raba ta da subahi din ta hanyar mi yin wata magana ko na makamancin wannan ko kuma ka batta kakkarama sai ne sai rana ta fito kaga shine waqatul duha ko sai karama ta sanna amma ko ta dabi'a da yanzu ake yi a masallatan ahlus sunna wato matsalar da muke samu shine rashin zuwa makarantar da yawan mu ya sa sunnan muna shigo mutum su abuwa yanzu sai ga wani da'iman kullum ana idan da sura sai tashi rana fara wannan ba haka ba haka abin yake wancan ga abin da yasa ya tasa zaka inda wannan dalilin ne ya halatta mutum ne ko kuma ka iya bari din sai waqtul duha kamar yadda shine kaulin wancan imaman Allah ya musu rama guda biyu a ƙarshe yake cewa a kwaninsa aljanu suna damunsa me ya kamata a yi masa bisa sunna wanda zai samu warka insha Allah shine ya masa ruqa aka ce ruqa shine karatu a karan abin karanta musu wasu abubuwa ayoyin da suke warware ko kora aljanu da makamantan su na cin alqur'ani da izinin Allah Allah zai raba shi da su irin su bakara Eh, akwai akwai akwai ma wanda da yawa ko ka samu wancan littafin na a a battar battar a masa amfani da wannan ainihin da ya kawo ko akwai wanda cikin mu na garin nan ya buga ana karaba mutane mala abdullahi hafizahullah shi ma ya rarraba wanda in dai ana karanta wannan da izinin Allah ko ma a dinga karanta a ruwa ana karanta ma kuma ana karantawa a ruwa ba sai an tufa ba kawai zaman numfashin ga sanda kake karatu yana duka ruwa a dinga shafa masa a jikinsa da izinin Allah Allah zai raba shi da su duk da kun san haduwa da aljanu suna da naci sai mutum ya yi haƙuri a hankali a hankalin Allah da Allah zai raba shi da su kuma mutum ya zama yana da siƙa da ubangiji wani lokacin wani abu muna yi ne ba aminci abu ne ya tabbata a annabi ya ce a yi sai mutum ya yi shi kuma da niyyar gwaji ka bai mutu da abin da annabi ya faɗa amma dai ka aminta annabi ne faɗa in kaga annabi ya faɗa ba kai bai ba to kai din ne daga kai matsalar take ma ne din daga wurin ka aka same shi dan abu yana tabbata ne in an ce in aka kaza kaza zai faru to sai an samu ma mane kai din baka nuna abu da zai hana a biya maka wannan bukata shine da yawan abin da wasu ba sa ganewa sai mutum ce to an ce in an yi kaza ni na yi ba to kai da kai ne kai da ta da kai akwai abin da zai hana a maka yanzu misali misali duk wanda ya ce la ilaha illallah ya mutu kan haka dan ina zai shiga ina aljanna to amma sai ya zama kan ya mutu yayi shirka yanzu wacce la ilaha illallah za ta yi masa amfani saboda an samu mani min al mawani wanda zai na shiga aljanna to dole sai an kula da wannan zaka karanta masa ayar roƙa kuma a lazamci karanta masa shi ma kuma duk sanda yake da sauki ya dinga lazamta yawaita karatun alqur'ani dole sai kai kana yi domin kana yi ne suna yi to insha Allah inda aka ci gaba da yin wannan da izinin Allah kuma ka yi amfani da wancan abin da na faɗa dinga karanta a ruwa din ana zuba masa da wani lokacin ma ana zuba masa la'alla ku ga yana fita guje da sauransu da Allah a gana yaka to insha Allah inda aka lazumci wannan da izinin Allah Allah zai yayi masa muna fata Allah ubangiji yi masa dukkanin ma musulmi masu larura ubangiji Allah ya yi musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك